lokacin da kuna kokowa da kokowa yanzu miye bambanci to gaskiya kokowa an samu ci gaba ko an a samu ci gaba lalace aka samu assalamu alaikum malam badama sai lafiya Wala dama ya ba rabu saba ni na yi farin ciki da na gan ku wasu mhm. da muna kalle ku tele kuna mhm. kokowa ko kun yi kokowa musamman kun da yawa kamar shekara goma sha wani abu da kun bari kokowa bayan kokowa mu ne kuke nan gai to bayan kokowa dai gaskiya ba mu umi ya zama banza mhm. mu sai dai mun zo nan garin ya mun ta ga masoyan mu su dan ba wani abu mai kama iyalin mu mm. su sai abinci su ci bayan abin nan babu wani dan sana'a babu wani abuwan abu da kuke yi to mu sana'ar mu kowa san ta kokowa ce mhm. kuma yanzu babu kokowa sai lokaci ya kai kamar kokon takobi mhm. to shine kawai muke dan samu wani abu dan samu mu sa ma iyalan mu abinci mu aje musu okay amma a can federation kungiya na zandar in kokowa ya kusa kan ga dai ana kiran ku ku zo dan ku ba darasi ku ba wasu konsai wasu abubuwa ma yara matashi ko eh kamar lokacin gogo ta ku bayan tashi ana zuwa yi zabe mhm. aka yi zabe kuma sai a fudda ranar da za a tafi wurin zaman turka mm. to aka tafi zaman turka kuma a can ne zama je mu dan kuwa musu antarama mhm. to ana kare kuma a kama hanya kuma a taiko takobi mara ne zandar ne ba ne kuma a tahi ko takobi kuma mu nemi takobi kuma ana ba mu sa'a mhm. sai mu je a wasa kuma mu dawo gida lahiya. eh babu wani dan abun da federation na baku kamar a ce wani dan tsohon kokowa ne wani wata ko wata uku hakan ga ko duk wani shekara a ce a baku wani abu hakan ga wasu kun yi kun yi abubuwa da yawa maka samu ne Niger to a gaskiya ni dai na ma na godiya tunda dai na yi kokowa final shidda ta gobi biyu an galaji man hudu amma kuma a jihar da magaran wanda ake biya albashi ana biyan Aliyu Sallau mhm. ana biyan Bala Haruna mhm. ana biyan Alhaji Bala dan Kado Murgayi mhm. yawwa ana biyan Taso Sani to ni dai da ne final shidda ni ne ni na kuta baya ni dai ba a biya na ko biye okay wallahi wow wow wow wow wow wow abu yana da abun tausayi a ce ana hana wadi da lokacin da kuna kokowa kun yi final biyu kun sa kun yi abu final shida takobi biyu ga lalima hudu amma da ban da akwai wasu abubuwa da ake baku akan kamar a ce inda da masu ya samu abun ga takobi yana da kare hakan ga yana da miliyon hakan ga duk abubuwan nan ina ne aka sa so lokacin nan kokon takobi jika 500 ne takobi dan galadi ma 400 mhm. to akwai lokacin malam ne dan galadi ma a doso kudin dan galadi ma shi su liki sala wannan na doso ko nuhu ko me a doso dai sai kan na fara eh. takobi eh dan galadi ma ne na farko jika 400 ne ne ce to su liki ba malamai na ba su miliyan daya okay to tarurruka kuma an an ka ba mutum kare a lokacin nan to karen nan zaka yi ka sai da ka biya malaman ka ai alƙawari da malami zaka shi miliyan ɗaya takobi ɗari biyar eh. kai kai dan galadima to sai ka je ka sai da karen da aka baka hmm. sai ka biya su miliyan ɗaya alƙawarin da ka ɗauka duk ɗan koko da ka bai cika alƙawari to wani abu ya samu shi a ah, okay to haka kenan ko ni wallahi tallahi na gode ma Allah yanzu wannan ciwon da ka gani wallahi tallahi ina ga mota ta gurfe ne hmm. kuma aka je ƙasin ne ke gogiya sai an je an tsaga an sa wani ƙari miliyan guda ne kuma ni ku banda kuɗin kuma mutane ga sanan uwayen gidana ga sanan kaga bazin ya sani muhammad isu ya sani idi mata shi mai yaya ya gani ciwon nau mhm. kuma kullum idi mata ana tayi ya taimaka mini dan mhm. jika 200 300 500 idi mata duka iya bani mhm. kuma na gode ma Allah na gode ma Annabi na gode ma idi mata okay yanzu menene ciran da za ku yi ma duk wanda suke kallon bidiyon ga sai kun ce kuna da ciwo miliyon guda ne an ce reference ko menene ku kalli kamera ya ku ku kai kukan kuma duka waɗanda suke nan ga kallon video. to ni dai ina kai kuka na wurin Allah ina kai kuka na wurin ubangiji kuma ina kai kuka na wurin wurin idi master da masa'udu hasini yawa to wannan su ne suka ji kuka na Allah da na saka mana kuma akwai wani ana ce mishi Muhammad Sidi shi ma shi na gara gumsa ne to wannan ina roƙa kuma ina roƙon su gafara su taimaka min game da ciwon nan ni dai a yi kira na akai na refar a gyara mani ba kuɗin nake so ba akai ni dai likita a gyara ni mm. eh ni ban san kokogo akai ni likita a gyara ni mm. to dan wannan koke koke na idi mata bai taba jin shi ba amma da yayin yanzu da ya kira ni eh eh Allah ya sa duk wanda suke kallon video yalla za a cire ka yalla kana da lamba kamsa ku ba da lamban ku to in ana da lamba lamba ta kuma ina so shi na shugaban kasa mazun Muhammad shi ma bazon muhammad shi ma ya kula da ciwon nan nau kuma da muhammad isu shi ma kula da ciwon nan nau amma duka idi masa shi kansa wannan magana an yi saurara shi kansa ma ya dauke wani abin tunda idi masa babu abin da bai mani gaskiya wallahi tallahi yadda ka san ubana ma'aiki haka idi masa na dauke shi wallahi tallahi kuma ina godiya da abin da idi masa yake mini na gode wallahi na gode wallahi na gode wallahi ni tambaya na na karshe yanzu kokowa na da lokacin da kuna kokowa da kokowa yanzu miye bambanci to gaskiya kokowa an samu ci gaba ko ba a samu ci gaba lalace aka samu mhm. tunda yanzu kokowa ta takobi kawai ana kama ya tsaya ana kama ya tsaya ana haka ana gaba wannan ba kokowa bace ba mhm. a kama kokowa kamar yan Senegal da suke kuma kamar yadda muka yi da mhm. haka ne ka ta kama kato ka kada yawa a tashi kawai a daga maka hannu ka tayar ka yawa amma yan kuka ne saboda ana da kokowa kamar kokowa ambulance suke yi a jela sa ne kuma yan kokowa a jela su su zo su amshi ambula ambula eh. kawai su taifi kenan su nade kayan su kawai su yi su kwanta eh. to kenan dan kokowa kama jikin shi kama training kuma ya kama roƙon Allah kuma Allah ba da sa'a kowace jiha ta ta yi an tarna yan kokowa su kowane fata ke samu takobi to a kama a koma nan galgajiya a tsaida ta sosai a rika yin abin kirki yan kallo a biya musu bukatun su yawwa da in kun samu tun sai ka su kai wannan an ka kama na kama wuyan mutanen girgiza ni girgiza <laughs> to kawai hin tayin taɓa mai cinya kenan an kana cikin girgiza ne majina ma tana zuba okay gani na ce bakwai <laughs> yanzu cikin wasu matasa da sun ka tashi wani ya kama wadan kokowa da kuce so kwarai yanzu da da kun kani wallahi wani ne ya iya kokowa kwarai paske muna da isa kai saka muna da sabo abdullahi muna da eh wanga na maradinga eh ha ah? bo hasan eh da danta wannan matashin nan to kasan kamar mu dan kokowa ne wanda muka yi kokowa mhm. kenan ban irin faɗin wannan maganganu sai ka ga abin ya kawo ƙiyayya daga cikin harkokin wannan eh, eh da ku yan kallo da kuke kallo ku ne ku rika faɗin ra'ayinku amma mu ko ne yan kuka mu kawai namu ne duka a ah, ok, eh, na akwai wanda kuke so ko ce wa yaron ga yin bala'i ne ya iya kwarai ko kana son mutum baka nuna kana son shi yana daga bayan hili eh abin ya zama kamar siyasa okay yau to merci bugo gode Allah da ya taimaka Allah ya bada sa'a kuma merci lokacin da kuna kokowa da kokowa yanzu miye bambanci To gaskiya ku kokowa an samu ci gaba ko ba a samu ci gaba lalace aka samu. Assalamu alaikum malam badama sai Kuna lafiya? wala wala dama. Ya barabu. Saba ni na yi farin ciki da na gan ku. Wasu mhm. da muna kalle ku tele kuna mhm. kokowa ko eh, kun yi kokowa musamman kun za da yawa kamar shekara goma sha wani abu da kun bari kokowa. Bayan kokowa mu ne ku ce na gai. To bayan kokowa dai gaskiya ba mu umi ya zama manza mu sai da mun zo nan garin yame mun tai ga masoyan mu su dan ban wani abu ya kama iyalin mu su mm. sai abinci su ci bayan abin nan babu wani dan sana'a babu wani ko abun abu da kuke yi to mu sana'ar mu kowa san ta kokowa ce kuma yanzu babu kokowa sai lokaci ya kai kamar kokon takobi to shi ne kawai muke dan samu wani abu dan samu mu ma iyalan mu abinci mu aje musu kamar a can federation kungiya na zender in kokowa ya kusa kan ga dai ana kiran ku ku zo don ku ba darasi ku ba wasu konsai wasu abubuwa mai yara matashi komi eh kamar lokacin gogo ta kobi bayan tashi ana zuwa yi zabe mhm. aka yi zabe kuma sai a hudda ranar da za a tahi wurin zaman turka mm. to aka tafi zaman turka kuma a can ne zama je mu dan kuwa musu antarama mhm. to in aka kare kuma a kama hanya kuma a tafi bi mara ne zandar ne ba ne kuma a tahi ko takobi kuma mu nemi takobi kuma ala ba mu a mhm. sai mu je ayi wasa kuma mu dawo gida lahiya okay uh, babu wani dan abun da federation na ku kamar a ce wani dan tsohon kokowa ne wani wata ko wata uku akan ga ko duk wani shekara a ce a baku wani abu akan ga wasu kun yi kun yi abubuwa da yawa maka samu Niger to a gaskiya ni dai na ma na godiya tunda dai na yi kokowa final fidda takobi biyu an giladi jiman hudu mhm. amma kuma a jihar da magaran wanda ake biya albashi ana biyan aliyu sallau mhm. ana biyan bala haruna mhm. ana biyan alayi bala dan kado margayi mhm. yawwa ana biyan taso sani to ni dai da nafi na shidda ni ne ni na kuta ba ni dai ba a biya na ko biye wallahi wow wow wow wow wow wow abu yana da abin tausayi a ce ana hana hodi da lokacin da kuna kokowa kun yi final biyu Musa kun yi abubuwa shidda shida shidda takobi biyu ga lalima hudu amma yau da ban da albashin biye akwai wasu abubuwa da ake baku hakan kamar a ce in ba da masu ya samu abun ga takobi yana da kare hakan ga yana da miliyon hakan ga duk abubuwan nan ina ne aka sa so lokacin nan koko takobi jika ɗari biyar ne takobi ɗan ga ma ɗari hudu mhm. to akwai lokacin malam ne ɗan ga ma a doso kudin dan galadiman ma nace su rike salama wannan na dosa ko nuhu ko me a dosa dai sai kar na fara ko eh. takobi ko eh dan galadima ne na farko bita 400 ne ce to su salama malamai na na ba su miliyan daya okay to zaka kuma an an ka ba mutum kare a lokacin nan to karar nan zaka je ka saida ka biya malamanka kai alƙawari da malami zaka ba shi miliyan daya takobi 500 eh. kai kai dan galadima to sai ka je ka sai da karin da aka baka hmm. sai ka biya su miliyan ɗaya alƙawarin da ka ɗauka da ɗan koko da ka bai cika alƙawari to wani abu ya samu shi ah, to haka kenan ko ni wallahi tallahi na gode ma Allah yanzu wannan ciwon da ka gani wallahi tallahi ina ga mota ta gobse ne hmm. kuma aka je ƙarfin ne ke gogiya sai an je an tsaga an sa wani ƙari miliyan guda ne kuma ni ku ban da kuɗin kuma mutane ga sanan uwayen gidana ga sanan kaga zan ya sani Muhammad Isu ya sani idi mata shi mai gida ne ya gani ciwon nan mhm. kuma kullum idi mata ana tayi ya taimaka mini mhm. dan jika 200 300 500 idi mata duka iya bani mhm. kuma na gode ma Allah na gode ma annabi na gode ma idi mata okay yanzu menene ciran da za ku yi ma duk wanda suke kallon video ga sai kun ce kuna da ciwo miliyon guda ne an ce reference ko menene ku kalli kamera ya ku ku kai kukan kuma duk wanda suke nan ga kallon video to ni dai ina kai kuka na wurin Allah ina kai kuka na wurin ubangiji kuma yana kai kuka na wurin wurin idimasta da masa'udu hasini yawa to wannan su ne an suka ji kuka nan allah da na saka mana kuma akwai wani ana ce mishi mamman sidi shi ma shi na gara gumsa ne to wannan ina roƙon allah kuma ina roƙon su gafara su taimaka min game da ciwon nan ni dai a yi kira na aka yi ni rifar a gyara mani ba kudin nake so ba a yi ni dai likita a gyara ni mm. eh, ni ban san kuka kwago a kan likita a gyara ni mm. to dan wannan koke koke na idi mata bai taba jin shi ba amma da yaji yanzu da ya kira ni eh eh Allah ya sa wanda suke kallon video yalla za a cire ka yalla kana da lamba kamsa ku ba da lamban ku to in ana da zan ba da mata kuma ina so shi na shugaban kasa mazun muhammad shi ma bazin muhammad shi ma ya kula da ciwon nan nau kuma da muhammad so shi ma kula da ciwon nan nau amma duka idi mata shi kansa wannan magana an yi saurara shi kansu ma ya ɗauke wani abin Ok. Tun da idi masa babu abin da bai mani Kwarai kwa. gaskiya wallahi tallahi yadda ka san ubana ma'aihi haka idi masa na ɗauke shi Ok. wallahi tallahi kuma ina godiya da abin da idi masa yake mini na gode wallahi na gode wallahi na gode wallahi ni tambaya na na karshe yanzu kokowa na da lokacin da kuna kokowa da kokowa yanzu miye bambanci to gaskiya kokowa an samu ci gaba ko ba a samu ci gaba lalace aka samu mhm. tunda yanzu kokowa ta takobi kawai ana kama ya tsaya ana kama ya tsaya ana haka ana gaba wannan ba kokowa bace ba mhm. a kama kokowa kamar yan sinigalai da suke kuma kamar yadda muka yi da mhm. haka ne kamata ka kama kato ka kada yawa a tashi kawai a daga maka hannu ka tayar ka yawa amma yan kokwa ne saboda ana da kokwa kamar kokwa ambulance suke yi a jera su kuma kokowa kokwa a jera su su zo su amshi ambulan ambulan eh. kawai su taifi kenan su nade kayan su kawai su yi su kwanta eh. to kenan dan kokwa kama jikin shi kama training kuma ya kama roƙon Allah kuma Allah ba da sa'a kowace jiha ta ta yi antarnan yan kokwa su kowane fata ke samu takobi to a kama a koma wannan galgajiya a tsaida ta sosai a rika yin abin kirgi yan kallo a biya musu bukatun su yawwa da in kun samu tun sai ku kaga su kai wannan an ka kama an na kama wuyan mutane girgiza ni girgiza to kawai hin tayin tabe mai cinya kenan an kana cikin girgiza ne majina ma tana zuba okay gani na ce bakwai <laughs> <laughs> yanzu cikin wasu matasa da sun ka tashi wani ne kamar wadan kokowa da kuce so kwarai yanzu da da kun kani wallahi goni ne ya iya kokowa kwarai paske muna da isa kai saka muna da sabo abdullahi muna da eh wanga na ga eh ah bo hassan eh da dan ta wannan matashin nan to ka san kamar mu dan kokowa ne wanda muka yi kokuwa mhm. kenan ban irin faɗin wannan maganganu sai ka ga abin ya kawo ƙiyayya daga cikin har gudun wannan eh, eh da ku an kallo da kuke kallo ku ne za ku rika faɗin ra'ayinku amma mu ko ne yan kuka mu kawai namu ne duka a ah, oke eh ban irin wannan akwai wanda kuce so ku ce wa yaron ga eh bala'i ne ya iya kwarai ko kana son mutum baka nuna wa kana son shi yana daga ban hili eh abin sai zama kamar siyasa oke yau so merci mun gode <laughs> Allah da ya taimaka Allah ya ba da sa'a kuma wallahi merci <laughs>